أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرين دتقوس قوة محرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دتريه دو دتلاتين دأكو wadda ta yi daidai da 23 ga watan 12 shekara ta 2011 ta miladiya za mu tashi darasi na 89 a cikin karatunmu na almuwatta ta imam malik rahmatullahi alaih babin za mu tashi fasali babi da yake cewa al-istimtaru bin nujum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الاستنقار بالنجوم حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن قيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة الصبح بالهديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بموت كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب نعم آه imam malik ya ce alistimtaru bin nujum babi da yake magana akan neman wato ruwan sama daga wajen taurari menene hikimar da imam malik ya kawo wannan babin bayan ya yi bayani akan hadisai da suka zo na al wato neman ruwan sama addu'a da sallah da addu'ar neman ruwan sama daga wajen allah jalla wa'ala imam malik ya kawo wannan hadisi ne domin ya ishara ga wato abin da yake na al'adar jahiliya na larabawa da suka kasance suna danganta wato a saukar ruwan sama da hudowa ko faduwar tauraro daga cikin taurari guda 28 masu tafiya wanda yake kowanne idan ya kai wani manzila shine zai zamanto yake nuna alamar kwanan wata daya ne cika kwanan wata 28 su suna da itikadin akwai tauraron da idan ya faɗi to wannan faɗuwar tasa ita ce take kawo ruwan sama saboda haka idan ma ba in aka samu in jinkirin ruwan sama sauraro kawai su suke yi su ga yaushe ne a cikin lissafi wannan tauraron zai faɗi babu a saukar ruwan sama ba shi da alaƙa da falala Allah da rahmarsa da ikon Allah da kudurarsa wato su taurarin su ne suke da tasiri wajen sanya ruwan ya sauko su ne suke tasarrufi a cikin wannan halitta ta Allah jalla wa'ala to imam malik ya kawo wannan domin ya ishara ga wannan al'adar da yadda addinin musulunci ya ruguza wannan al'adar ta jahiliya ta hanyar don ya nuna mana cewar shi wannan sha'anin wato roƙon ruwa da kuma sha'anin itikadin ruwan sama da tasirin Allah a kan saukar ruwan sama abu ne wanda yake da alaƙa da itikadi da aƙida matsala ce ta aƙida don haka sai ya kawo ta ya kawo wannan hadisin kuma kamar haka yake dama addinin musulunci da abubuwansa a cikin babin ibada sai kaga an kawo maka abu na aƙida saboda ita ce ita aƙida ita ce ita ce asasi ita ce asasi aƙida tana shiga kowane babi ta shiga cikin babin ibada ta shiga cikin babin mu'amala ta shiga cikin babin ɗabi'u domin komai idan babu duk wani abu na addini idan babu aƙida to shi ma wannan abin babu shi ba zai ba zai miƙe ba haddathani yahya an malik ubaidullah ya ce yahya ibn yahya al-laifi mahaifinsa ya karanta masa hadisi an malikin daga malik an salih ibn kaisan daga salih ibn kaisan almadani salih ibn kaisan kamar yadda ya gabata gare mu ɗaya daga cikin malaman imam malik ne ya daga cikin tabi'ai ya ga abdullahi dan umar da abdullahi ibn zubair ya haɗa ilimi na hadisi da ilimi na fiƙihu maula ne bara ne na wata mace bara ne na wata mace 'yar kabilar daus amma kaga yadda ya zamanto babban malami da jimin malami su imam malik su ne almajiransa umar ibn abdulaziz lokacin da yake gwamna a madina ya kasance ya kusantar da shi zuwa ga kansa wanda yake nuna abin da addinin musulunci ya gada baya nuna bambanci da wariya dangane da matsayin mutum a cikin al'umma abin da yake ɗaukaka mutum ilimi da kuma da tsoron allah kamar yadda sayyidina umar yake cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya Allah yana ɗaukaka mutane saboda saninsu da alkur'ani ya kuma kaskantar da wasu saboda rashin saninsu da alkur'ani to irin waɗannan bayan Allah suna da yawa a cikin tarihin musulunci za ga manya-manyan malamai asalin wato bayi ne amma kuma suka zamanto manyan malamai wannan matsayi na bauta bai hana su neman ilimi ba kuma da suka sami ilimin matsayinsu na bauta bai hana su samun matsayi da ɗaukaka da girmamawa a cikin al'umma ba salih ibn kaisan an ubaidillahi ibn abdullahi bin ta bin mas'ud daga ubaidillahi ibn abdullahi bin ta bin mas'ud mun san wannan aiko eh, wane ne shi ubaidullah ɗaya daga cikin alfuka us ɗaya daga cikin manya-manyan malaman madina tabi'ai guda bakwai wanda suka yi fice wajen ilimi an zaid ibn khalid al-juhani daga zaid ibn khalid al-juhani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin al-ansar daga cikin mutanen madina shine wanda ya rawaito hadisin siwak wanda har ya kasance yana sanya aswakinsa akan kunnensa kamar yadda kafin da yake sanya a akan kunnensa Eh, daga ya zo inda aka ce a wuraren da ake da ake so a yi aswaki kuma wajen yin alwala da wajen yin sallah sai ya ciro shi aswakinsa annahu qala zaid ibn khalid yace sallalana rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan bil hudaybiya annab sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah a hudaybiya al hudaybiya ya yi mana sallar asuba sallalana ya yi sallah domin mu asalin ma'anarta kenan lam tunda lam litta'alil ne ai ajali na to amma kamar yadda muka sani a larabci harafi wani yana ɗaukan ma'anar ɗayan abinda yake nufi sallabina annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah wato ma'ana ya limanci ya jagorance mu a cikin sallah salatar subhi sallar ta asuba ce a cikin wannan akwai ishara ga wato haddar zaid ibn khalid har ya rike wace sallah ce ta asuba ce saboda haka ya rike wato wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna wato amincin rawi wajen riwaya yadda za ka ga ƙananan ƙananan abubuwa ya kiyaye su ba kawai magana a nan sallallahu alaihi wasallam din ya kiyaye ba hatta a lokacin da ya faɗa da abubuwan da suka faru yayin da ya faɗa ya kiyaye ya kiyaye cewa wato bayan ya ya sallah asuba bil hudaybiya a wuri da ake ce ma al hudaybiya al wuri ne tsakanin a daidai ƙarshen iyakar harami na makka yana nan yanzu a tsohuwar hanyar makka tsohuwar jidda in ka fito daga makka wadda take bi ta wajen rabi'atul alamin islami muslim world league wannan tsohuwar hanyar jidda din tana biyowa ta kusa da inda hudaibiya take tana daidai iyakar haram iyakar harami wato hudaybiya din ba a cikin harami take ba a hindu take kuma asali an kira wajen hudaybiya saboda wata bishiya wata wata bishiya da take wajen wata bishiyar wata bishiya ta magariya da take wajen wadda a karkashin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai'a yayi bai'atul ridwan bai'ar wadda Allah ta'ala yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara to ash-shajara din ita ce wannan ita shajarar da daga ita ne aka ba mu wajen suna al shajara ce ta al ake don haka ne ake ce ma ake ma wajen tasbiri ake ce masa hudaibiya to a nan ya yi mu baya kaga an sanya ma wajen wannan suna saboda ita wannan bishiya wanda an ambatonta ya zo a ta a cikin alkur'ani don haka sai na umar ya sa aka sara wannan bishiyar saboda mutane suna nema su mayar da wajen wajen wata special sallah da za a rinka zuwa ana ziyara ana yi saboda haka kun gani irin waɗannan ziyarce-ziyarce ɗin nan inda kai ziyarar waje don ga tarihi ka sami ilimin tarihi to amma don itikadin albarka in ba wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalarsa da albarkarsa ba ba a ɗaukan wajen wajen wata ibada ta musamman ba a ɗaukan wajen wajen ibada ta musamman da aka sai na umar ya sa aka sare ta yace kada su ɗauke ta mai ta gunki kuma yadda ta kamar eh, wato kamar inda mushrikai suke da zatu anwar bishiya wadda take ake suke zuwa suna rataye ta kubansu in za su tafi yaƙi in suka je suka rataye ta kubansu a jikin wannan bishiyar to suna itikadin za su samu nasara to don kada a mayar da wannan bishiyar a yi mata itikadi sai na umar ya sare ta wannan yana ɗaya daga cikin wato abubuwan da khulafa'ur rashidin suka kasance suna yi na tsare wato shingen tauhidi tsare shingen tauhidi kada al'umma su fada cikin shirka hanyoyi da za su kai zuwa ga shirka a toshe su to ala ithri sama'in kanat minan al-layl a bayan ruwan ruwan sama da ya kasance a cikin dare wato sallar asuba din annab sallallahu alaihi bayanin na annab sallallahu alaihi wasallam yayi shi ne ala ithri sama'in a bayan wato a sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta asuba ya yi ta ne bayan ruwan sama da ya sauka a cikin dare wato a cikin wannan dare an yi ruwan sama falamman saraf yayin da ya sallama daga sallah akbala ala nas sai ya fuskanci mutane wanda yake wannan shine dama sunna ta hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar mutane yana fuskantar mutane ba kamar yadda za ka ga waɗansu al'adar waɗansu suke yi ba in suna magana su kawo da kai ba za su kalli mutum ba su kalli garu suna magana sai dai in ka je ka tsinci abin da ka tsinta eh, akwai waɗansu al'adar su ne haka aka zo kai magana sai ka ji kamar ba a san magana ba sai a kalli wani waje can sai a yi magana in ka ji ka san da kai ake yi shi kenan in baka san da kai ake yi ba kuma a zarge ka dole ne sai an fuskance ka za a yi magana to wannan ba ladabi ba ne ladabi shi ne a fuskanci mutane kamar yadda yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallam aqbala ala nas ya fuskanci mutane faqal sai ya ce musu atadruna ma za qala rabbukum kun san abin da ubangijinku ya faɗa a cikin wannan akwai ishara ga wato cewa allah maɗaukakin sarki a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi abin da zai faɗa wahayi ne ya zo masa daga Allah domin Allah baya faɗan magana ga bayi daga cikin bayinsa su ne manzanni sai ta fuskar wahayi wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya wannan kalamun lahi ne zancen Allah ne saboda haka wannan hadisin daga inda za a zo na maganar Allah din hadisi qudsi ne wato mutum da shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga wajen Allah jalla wa ala to sannan a cikin a tadruna ma za ƙala rabbukum kun san me ubangijinku ya faɗa qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzonsa ne ya fi sani su suka fi sani a cikin wannan akwai yin tambaya domin ka janyo hankalin mutane in za a sanar domin janyo hankulan mutane wajen gaya musu abu wanda yake mai muhimmanci domin tambayar za ta sa wato a ji ya zama to suna shauƙin su san ansa saɓanin kawai a zo a ce ga abin da ubangijinku ya faɗa amma aka ce kun san abin da ubangijinku ya faɗa to menene kuwa wannan abu wannan uslubi ne na koyarwa uslubi ne na koyarwa eh, sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana kenan mutum zai bi dukkan wani uslubi na yadda yake maganarsa da koyarwarsa za ta yi tasiri kuma a cikin wannan ba a ce dole sai ka bi irin uslubin da gani a cikin qur'ani da hadisi shi kawai za ta zuba ba duk wani uslubi na hankali da wanda yake ta tajriba ta nuna shi za ka iya amfani da shi saboda haka irin irin irin irin wasa'ilu ta'alim hanyoyin koyarwa teaching method wanda masu masu karatun karatun NCE ake koya musu duk wani yare daga cikin abin da shari'a ta yi ikirarinsa tunda abu ne na wato hikima da hankali da tajriba gogayya ta yau da gobe amma waɗansu sai suna ganin duk irin wani abu wanda ya zo in dai ba a kawo aya ko ba a kawo hadisi ba to kafirci ne wannan kuskure ne tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da usulubi kuma usulubin nan abu ne wanda yake hankali ya nuna tasirinsa da muhimmancinsa saboda haka za a yi amfani da usulubi ko duk wata wasila hanya ta cimma wata manufa idan dai manufan nan ingantatta ce hanyar kuma ta zamanto ba babu sabo a cikinta to za a yi amfani da wannan yasa malamai wannan ita ce ka'idar da malamai suka ambata a cikin tufan malamai da dama sun yi magana akan wannan daga ciki har da musamman dai wannan a shatubi a cikin littafinsa al-maqasid ya yi maganganu akan wannan kalu Allahu wa rasuluhu a'lam fadin sahabbai Allah da manzon su suka sani wannan ya nuna ladabin sahabbai wajen dangana ilimi mayar da ilimi ya zuwa ga Allah da manzansa salawatullahi wa salamuhu alaihi haka kuma musulmi ya kamata su zamanto domin Allah madaukakin sarki kam shi fi kowa sani bayan sanin Allah kuma sai sanin manzanni kuma a cikin manzanni su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ilimi ne dukkan wani ilimi kuma bayan wannan yake qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah ya ce saboda ka qala na farko fadin annabi sallallahu alaihi wasallam qala fadin Allah jalla wa ala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi daga cikin bayina akwai wanda suka wayi gari mumini akwai wanda ya wayi gari yana mumini da ni yana mai imani da ni akwai kuma wanda ya wayi gari yana mai butulce min kafiri da ni ƙala mu فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن Amma wanda ya ce an yi mana ruwan sama saboda falalar Allah da jin ƙansa, to fadhalika mu'minun bi wannan shine mumini da ni wanda ya imani da ni kafirun bil kaukab mai karyata mai kafirce ma tauraro wa amma man qala amma wanda ya yace mutirna bi nau'i kaza wa kaza wanda kuma ya ce an yi mana ruwa saboda faduwar tauraro kaza da kaza zalika kafirun bi wannan shine wanda yake kafiri ya kafirce min mu'minun bil kaukab yayi imani da tauraro to a cikin wannan hadisi akwai masail masu kamar haka na farko dai nuna cewar wahayi yana zama annabi sallallahu alaihi wasallam ba da alqur'ani ba tun da shi wannan ba aya ce ta alkur'ani ba ko amma gashi kuma ƙala ya ce ƙala allahu a ta na ma za ƙala rabbukum ƙala ai ƙala rabbukun kaza wa kaza wannan magana allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya ce magana allah ce kai za ka ce ba allah ne faɗa ba hmm? saboda haka allah ne ya faɗa hakikatan ko ba haka ba ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fahimci maganar Allah ba ya faɗa a'a maganar Allah ce hakikatan ko ba aya ce ta alqur'ani ba saboda haka wani ya nuna kan cewa wahayi yana zama annabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi na alqur'ani da wahayi wanda yake ba na alqur'ani ba wahayi wanda yake ake sa daga sunna wanda yake nuna kan cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce kai alqur'ani kawai zaka bi to ka karyata da sauran magana Allah wadda take ba ta ba wadda take ba wahayin alqur'ani ba wahayi na sunna kuma shi ma hujja ne kamar yadda alqur'ani yake hujja tunda duk annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana kamar yadda ya kawo mana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim haka ya kawo mana wannan sai dai me to in haka ne me bambancin alqur'ani da da hadisi na'am cewa a'a eh to me bambancin alkur'ani da hadisi inda duk dai magana Allah ce kamar yadda cewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya kawo mana fatiha muke karanta ta haka ya kawo mana wannan hadisin mutirna haka ya kawo mana wannan cewa ita ma maganar Allah ce to me bambancin alkur'ani da wanda da na hadisi na'am eh yau ba za a faɗe shi ba yauwa yanzu za ka tashi in za ka yi sallah bayan ka yi fatiya ka ce na bi nau'i kaza wa kaza a a abin asbaha ibadi mu'minin biyu wa kafirun biyu ha ba za ka ba a tilawa da shi kuma wani bambanci wanda yake shine shi nufin nufi dama na mai ishara gare shi shine ba ma cewa abu ya tabbata a alkur'ani da riwayar don kawai an ruwaito shi a cikin a cikin da isnadi ɗaya ko biyu ko uku ko hudu dole sai ya zama to wace al'umma gabaki ɗaya ci gab jama'u haka suka roto shi kamar yadda aka roto alqur'ani alqur'ani ba a ba a tabbatar da alqur'ani da riwayar mutum ɗaya ko biyu ko uku sai dai a ɗauke shi gabaki ɗaya wato gabaki ɗaya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam karanta shi yayi ya rinka karanta shi a cikin sallah shekara 23 yana yin shekarun wahayi yana yin sallah ana jinsa tun daga lokacin da aka farlanta sallah kuma yana karanta alkur'ani ne a ciki saboda haka aka ruweto toshi da tawatur ba a karban aya a ce aya ce ta alkur'ani sai ta tabbata duk tawatur amma shi kuwa maganar Allah wadda take ba alkur'ani ba za ta tabbata koda da isnadi ne wanda yake a isnadi ne na koda da koda da isnadi guda ɗaya ne kadai inda ya inganta za a tabbatar da ita sannan abu na biyu cewar a fassarar menene ake nufin a mu'minun bi kafirun bilkaukar? mai imani da ni mai kafirce ma tauraro wato wanda ya ce an yi mana ruwa bi fadlila ba dinnan ta sababiya ce ai bi sababi fadlila saboda falalar Allah da rahamarsa to fa zalika mu'minun bi wannan mumini ne da Allah kuma ya kafirce ma alkaukab ma'anar imaninsa da Allah ya danganta wannan ruwan sama da Allah ya yadda da Allah kenan ya yadda cewa Allah ne a Allah ne yake saukar da ruwa Allah ne yake saukar da ruwa ma yaftahi Allahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di abinda da Allah ya buɗe na fata na na rahama ga bayinsa to babu mai mai rike shi abinda kuma ya rike babu mai buɗe shi bayansa kafirun bil kaukab ya kafirce ma tauraro wato bai ba ma tauraro wani tasiri ba da ya karyata tasirin tauraro ma'ana taurari ba su da tasiri wajen gudanar da halittar Allah tunda Allah ta'ala ya ce ala lahul khalqu wal amr halitta da lamarin halitta baki daya na Allah ne da ka taurari ba su da wannan ba su da tasiri haka zalika dukkan wani sababi sababi ba shi da tasiri akan kansa magani ba shi ne yake warkarwa ba ba shi ne yake da tasiri ba Allah ta'ala shi ne yake da tasiri shi ne yake sanya mai abin da yake shi ne yake sanya sababi ya zama sababi sai da yardar Allah domin za a samu maganin kuma a rasa waraka kamar yadda kuma za a samu warakar ba tare da maganin ba saboda haka hakikatan dukkan wani sababi ba shi ne ba Allah ba shi ne ke tasiri ba da kashin kansa Allah ne ke tasiri saboda haka idan sababin ya yi tasiri ya yi tasiri ne da izinin Allah don haka shi yasa ɗin ba a son a ambaci wato sababin sai kawai ambaci shi ubangijin sababi din naka kaga ai akwai abubuwan da Allah yake sanyawa na sababba da yake kawo saukar ruwa amma abubuwa ne masu yawan gaske amma sai Allah sai ya ce wanda ya dangana saukar ruwan ya zuwa ga Allah ta wannan shine mumini ba tare da ya yi waiwaye ya zuwa ga wani sababi ba amma wanda ya ce an yi mana ruwa saboda faduwa ko hudowar wani tauraro to fa zalika kafirun bi wannan shine mai kafirce mu to me ake nufi da kafirci a nan duk wanda ya ce an yi ruwa saboda hudowar tauraro zahirin wannan hadisin ya nuna kan cewa ya kafirta kuma a haka waɗansu malamai suka ɗauki lafazin kafirci mukhrijun minal milla mai fitar da mutum daga musulunci domin imamu shafi'i yana cewa a cikin al'um man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza alama kana ba'du ahli shirk ya'nuna min idafati al-matar ila annahu mataru naw mataru nau'i kaza fadhalika kufr kama qala sallallahu alaihi sallam duk wanda yace an yi mana ruwa saboda saboda hudowa ko faduwar tauraro kaza da kaza kamar yadda waɗansu mushrikai suke nufi na danganta saukar ruwa ya zuwa ga cewa ruwan wani tauraro ne ruwan tauraro ne to wannan kafiri ne wannan kafirci ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa li'annan nau <clears throat> domin shi hudowa ko faduwar tauraro lokaci ne wal waqtu shi ko lokaci halittarsa akai la yamliku li nafsihi wala li ghairihi shay'a ba shi da ikon baya baya mallakar komai ga kansa wala ga waninsa wa man qala mutirna bi nau'i kaza ala ma'ana mutirna fi waqti kaza wanda ko yace an yi mana ruwa ruwan tauraro kaza da bisa ma'anar cewa an yi mana ruwa a lokacin hudowar ko faduwar tauraro kaza fala ya kunu kufran wannan ba kafirci ba ne wa ghairuhu min alkalami ahabbu ilayya min amma fadin wani magana daban ba wannan ba ya fi soyuwa a gare ni ya'ani hasman lil madda Ah, saboda a toshe hanyar da magana da za ta kai zuwa ga shirka wato mu ɗauki misalin kamar august mun san watan august wata ne da ake shan ruwan sama to idan aka yi ruwan sama ka ce eh august ruwan august kana danganta ruwan ga cewa wato august ne da ƙashin kansa shine yake sanya ai ruwan in dai august ya zo sai an yi ruwa kuma shi ne yake sanya a yi ruwan to wannan shi ne kafircin don ka dangana mahalitta tasiri da nan wanda yake na mahalicci ne amma in ka ce ruwan ogas wato an yi mana ruwa kana nufin ruwa mai sauka a cikin watan ogas bisa saboda al'ada dama haka ta saba in dai watan ogas ya zo watan ruwa ne ba tare da cewa ogas shi ne yake sanya a yi ruwan ba a'a al'ada ta gudana akan cewa in dai watan ogas ya zo ana ruwa mai yawa to wannan ba kafirci bane saboda baka itikadin tasiri ga lokacin ba amma shi ma ba a son wannan maganar ba a son wannan maganar saboda kada a yi kama da al'adar jahiliya kamar yadda 'yan jahiliya suke faɗa kai ma an ka faɗi irin wannan magana a baki wadda tun da mu ba za mu san abin da kake nufi ba sai an ce me kake nufi da kake cewa ruwan ogas ogas ɗin ne yake sa a yi ruwan kaga sai ka ce ai ba haka nake nufi ba ma'ana al'ada ta gudana ta gabata kan cewa a cikin watan august ake ruwa mai yawa na to shi kenan wannan yayi to saboda wannan saboda toshe irin wannan maganar da kama da al'adar jahiliya shi yasa aka hana wannan to hakikatan waɗansu kuma malamai suka ce abin da ake nufi da kafirun bi mai kafirce min kafircin da ake nufi a nan ba kafirci ya fitar da mutum daga cikin milla ba idan kawai mujarradin faɗa mutum kawai ya ce an yi mana ruwa na tauraro kaza ruwan nan na tauraro ne wanda ya dangana ruwan ya zuwa ya danganta ruwan ga tauraro to wannan ba wai ya kafircin da Allah yake nufi a nan suka ce shi ne kafirci na butulci wato ya butulce ma ni'imar Allah sun karfafa wannan da hadisin da ya zo a cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ma an amtu ala ibadi ni'matan illa kana fariqun minhum biha kafirin ban taɓa yin wata ni'ima ga bayina ba face an samu face an samu wani yanki daga cikinsu sun zama to masu butulcewa kaga yace biha kafirin kafircin da ake nufi butulce ma ni'ima domin kafir domin domin asalin ma'ana ɗaya daga cikin ma'anonin kafirci shine butulce ma ni'ima domin kafirci ma'anarsa rufewa saboda haka wanda ya kafir wanda aka yi masa ni'ima ya butulce ma wannan ni'imar kuma ya rufe wannan ni'imar ne ya ce ba a yi masa ba shi sa ake aka ambaci butulci aka ba shi sunan kufran kuma a cikin shari'a ana amfani da kafirci akan waɗansu laifuffuka domin a nuna kan cewar girmansu ya kai girma ko kuma ma'anarsu kafirci na butulci ne kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya da'awa ya danganta kansa ya zuwa ga cewa shi dan wani ne ba alhali ba shine ubansa ba to wannan kafirci ne mana ya butulce ma ya butulce ma mahaifinsa mahaifinsa ya haife shi amma ya butulce masa ya ce shi dan wani ne daban ba wanda ya kai wannan butulci ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kufur to wasahai dai akwai tafsil a cikin wannan duk wanda ya yi itikadin cewa ruwa na tauraro ne yana yace duk wanda ce ruwa na tauraro ne tare da itikadin kan cewa tauraron shine yake da tasiri akan ruwan kamar masu ilimin taurari masu ilimin taurari da suke ganin kan cewa akwai ɗali'i ko akwai wani saƙiƙi idan ya je ya faɗa burji kaza ko manzili kaza to abu kaza da kaza zai faru wannan kafirci ne duk wanda ya yi itikadin wannan kafirci ne kuma alal misali mutum ya itikadin cewar idan ya zo ya ce a bashi laƙani in zai fito takara musa yanzu abin da ake yanzu shine shine shine masifar kasar tamu siyasa ita ta rusa kasar tamu na ake kowai ba abin da ake ake yi wato da da da karfi da yaji da karfi da yaji ko sama da ƙasa za ta haɗe sai an yi irin siyasa to mutum a ce masa a bashi lakani cewa kada ka yadda ka bayyana takararka sai rana kaza aka gaya masa ranar saboda an buga an gani cewa a ranar tauraro kaza zai fada buruji kaza in ka fada a wannan ranar to sai ka samu in dai a wannan ranar ka fito ka fada to sai ka samu to duk wanda ya yi itikadin wannan kafir ya kafir domin ya danganta tasiri ga makhluki bayan kuma Allah shine kaɗai yake da halitta da tasiri kuma shi ne kaɗai yake da tasiri a cikin al'amarin halittarsa saboda haka wanda ya irin wannan itikadin dangane da ruwan sama da magana ta cewa an yi mana wannan ruwan sama na tauraro kaza ne yana nufin kan cewar tauraron shi ne in dai wannan tauraro ya fito to sai an yi ruwa mai yawa kamar haka to wannan ya kafirta sai ya zama to kafirci ala zahirihi al-mukhrij min al-milla amma wanda ya faɗa ba tare da itikadin tasiri ba ya faɗe shi ne don ya nuna cewar ai wannan al'ada ce ta gudana in dai wata kaza ya zo sai an yi ruwa to ya butulce ma Allah domin ya ki ambatan ya ki danganta ni'imar ga Allah ya nuna ba ta da alaƙa da yin Allah duk da yake ba ya ce ita ce take ba ya ce tauraron ne yake kawowa ba amma in wannan lokacin ya zo wannan alama ce ta saukar ruwa kaga bai danganta saukar ruwan ya zuwa ga Allah ba ya butulce ma Allah kenan kuma butulce ma Allah laifi ne babba duk da yake ba mai fitarwa daga cikin milla ba saboda haka idan mutum da duk ko da da ma'anar farko faɗan wannan kalma ta zama to munkari kenan tunda tana da'ir tana da tana daurari ne tsakanin ma'anoni guda biyu ɗaya kafirci ɗaya kuma kabira butulci ga Allah saboda haka barin ta shi yasa kamar eh, abin da Imam Shafi'i ya faɗa barin wannan magana shine yake me ya kamata mutum ya yi dangame da wannan ni'ima idan ta zo shine danganta ta ga Allah ce na bi fadlillahi wa rahmatihi domin farkon mataki na godiyar ni'imar Allah shine ka yadda daga wajen Allah take wa ma bi min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da ta same ku to daga Allah take wannan shine matakin farko na godiyar ni'ima godiya ta zuci sannan mataki na biyu fa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ni'imar dangane da ka da ni'imar ubangiji kuwa ka zancar ka faɗa ce Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza shine kace mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi an mana falalar an yi mana ruwa da falalar Allah da rahmarsa mataki na uku kuma fa shine godiya da gaba godiyar Allah da gaba a aikace shine ka horar yi amfani da ni'imar domin bin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma'alu dawud i'malu ala dawud da shukra ya ku mutanen gidan annabi dawud ku yi aiki na shukra ku yi aiki na godiya ga Allah wato shine ni'imar da Allah ya muku ku yi aiki na hidima ma Allah da da amfani da ita wajen abin da Allah yake so to wannan kuka yi haka kun yi godiya ga Allah a aikace dama godiya ga Allah tana da wayannan matakai uku take zuwa hmm? a zuci da a harshe da kuma a gaba saboda haka wannan ya nuna kan cewar ni'ima wadda take wannan babba kamar wannan ita ce a a a ni'imar ruwan sama domin ita ce ita ce miƙewar rayuwarmu wa fi sama'i rizqukum arzikinku daga sama ne arrizq shine fa gabaki ɗaya abin da yake shine yake miƙar daga shine kake ike sa ka rayu daga sama ne daga ruwan sama saboda haka idan mutum irin in ta zo danganta ta ga Allah wannan shine ainihin godiya ga Allah da kuma rashin faɗan wani wanda ba Allah ba don game da ita wannan ni'ima shi yasa Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul waqi'a wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun kuna sanya godiyar ku ga ni'imar arzikin da Allah ta'ala yake muku ai wa taj'aluna shukran rizqikum annakum tukadzibun cewa kuna karyata ayoyin Allah maimakon ku gaskata Allah ku gode masa sai ya zamanto ku ga ni'imarsa ga ni'imarsa ta yi muku arziki shine ku ya shi ku yi inkarin ni'imar to wannan hadisi hadisi ne wanda yake a ya nuna mana muhimmancin a wato kula da lafazi da ke fitowa daga baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa yakan yi furci da kalma ma yulqi laha laha bala baya bata wani girma wani kima min sakhatillah kalma ta fushin Allah tahwi bihi fi jahannam ila ma sha Allah ta jefa shi a cikin wutar Allah iyakacin inda Allah ya so ko kuma yi magana da kalma ta yardar Allah baya daukan cewa wata magana ce mai girma amma sai ta cilla shi wajen yardar Allah inda baya tsammani saboda haka ya nuna mana wato yana da muhimmanci mu kula da abubuwan da suke fitowa daga cikin bakinmu musamman a kalmomi da allah maɗaukakin sarki baya so ko kuma kalmomi da suke nuni da suke wato da suke rufe haƙƙin allah domin haƙƙin allah ne abin da yake nasa a danganta shi gare shi a yi shiru kada a danganta shi ga Allah jarima ce crime ne ijirami ne laifi ne abinda Allah ya kai shiru baka ko da baka danganta shi ga wani ba kai shiru kada ka danganta shi ga Allah ijirami ne domin ka rufe gaskiya domin halitta ga baki daya abubuwan da suke gudana a cikin halitta ga baki daya duk abubuwan da suke cikin halitta tasbihi suke ga Allah da godiya suke ga Allah da yabo domin alham shine yabo saboda Allah ya cancanta saboda abubuwa ne wanda yake ya yi su na ƙayatarwa abubuwa ne ababen yabo saboda haka rashin faɗarsu rashin faɗarsu yana daga cikin wato yana daga cikin mummunan ɗabi'a da mummunan lamiri mai mummunan lamiri mai mummunan zuciya shine za ga ya irin wannan ya ga alkhairi amma ya inkarinsa saboda ne. saboda dama ya riga ya zama to dan uwan shaidan saboda shaidan shi haka yake shaidan ki ɗaya sharri ne duk abin da ya zo daga wajensa sharri ne saboda haka ba zai taɓa ganin alheri ba alheri bai taɓa zuwa daga gare shi ba to akwai waɗansu wanda suke da irin wannan nafs shirira ɗin komai kyan abu in aka faɗa to su kawai suna neman hanyar da za su kushe shi to irin waɗannan su ne waɗanda za ka same su hatta aikin allah ɗin ma nauyi yake a bakinsu su faɗo wani alkhairi ce kai allah ya yi allah gwani allah ya yi kaza irin irin wannan abu allah ya yi mun kaza ko kuma allah ya mana kaza allah ya ka duba haka irin irin aikin allah ba su faɗi wannan ba to kuma allah yana son wannan kuma wannan shine bauta ɗin to shiru ma ya zamanto laifi ballantana kuma ka faɗi abin da yake na wato eh, na ƙarya da rashin danganta haƙƙin Allah ya zuwa ga Allah shi ne kamar irin wannan maganar da ahlul jahiliya suke yi sannan abu na wani daga cikin fa'ida da wannan hadisin ya nuna mana ƙoƙarin nisantar da mu daga al'adar jahiliya da abin da yake al'adar maguzanci ne mu nisance shi alhamdulahi yanzu an ɗan samu ci gaba a cikin ƙasarmu da har muna yara mun tashi muna gani ko da ke ma ba muna yara ba ma a nan unguwar ma kwanaki na ji an yi shekarun baya ruwa haliru haka wani al'adar jahiliya ce waye haliru ɗin ne hmm? shaidan ne kawai wani shaidan ne da ake bauta ma wani shaidan ne wani boka ne watakila wani boka ne na tsumburbura ko kuma na shi shi wani gunki da da yake a cikin kasar hausa shi ne ya ba da wannan sunan mata abu nuna illa an sammaitu muha abinda kuke bauta ma sunaye ne da kuka kira su wa'aba wa aba uku ma allahu bi hannun sultan halluru halilu suke cewa kaji ruwa halilu <laughs> alhamdulillah ba su ce halilu ba inda halilu ne sai a ce annabi ibrahim annabi ibrahim ko bari'i ne <laughs> to zai suka ce halilu <laughs> to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata alhamdulahi ilimi ya yi maganin da yawa ya yi maganin yanzu ba ka ganin wannan sosai da wuya ma ka ga irin wannan al'amari to amma dai wannan ya nuna mana yana ɗaya daga cikin asalin wannan addini rusa wato hanyoyin jahiliya sannan a cikin wannan hadisin akwai nuna mana akwai wato a rusa abinda yake kawo wato rusa camfi abubuwa da aka gina su bisa camfi addinin musulunci addini ne wanda yake mai baka 'yanci kasan san canfi babu abin da yake hana mutum babu abin da yake hana mutum samun nasara a rayuwa irin canfi idan mutum yana canfi don canfi shine ka yi abu baka san dalilin da zai sa kai ba baka da wani hujja akan rashin akan bin wannan abin kamar alal misali ka fito za ka yi tafiya ka ga bakin kare shikenan kai canfi kaga baka da dalili cewa in kai wani yi tafiya ya fito ya ga bakin kare bai samu nasara ba amma kai itikadin wannan saboda haka sai ka zauna a gida ta yi in kai wannan tafiyar ita ce mabudin ka, ba kai ba ka zo ka zauna babu wani dalili na hankali babu dalili na tajriba na al'ada na yau da kullum da kaga ya samu wani wani yayi in ma ya samu wani babu dalilin kai zai same ka to amma itikadin wannan ya zo sanya ma mutum da bai kuma ɗaya daga cikin kunga abubuwa da ake cewar ai ilimin ɗaya daga cikin abubuwan da ake cewa zamani ya kawo shine magani na canfi ko saboda shi bature shi zamani da aka zo aka sami ilimi na kan cewa komai sai baba ta gani sai an gwada an gani ilimin science ya nuna kan cewa da yawa daga cikin abubuwan da ake itikadi da su bisa canfi ana yin itikadi ne ba bisa wato ilimi ba abubuwa ne wanda ake yi kawai ta kan cewar mun sami iyayenmu akan haka saboda haka abin nan mun bi saboda haka aka rurusa wannan kuma ana ganin watsi da wannan camfin shine ya sa bani adam suka samu ci gaban da suka samu a wannan karni amma wannan ga su duniyar kafirai ce amma musulmi tun yaushe suka yi watsi da canfi tun yaushe aka tsirar da su daga aka yaye su aka ba su yanci daga canfi tun zaman tun saukan addinin musulunci to wannan ya daga cikin abubuwa na canfi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusa domin wannan itikadi da wannan itikadi da cewa tauraro yana da tasiri zai mai da kai bawan boka dan boka shine ya san ilimin tauraro saboda haka in kuna neman ruwa sai a je wajen boka to yaushe ɗali'i zai sauka yaushe abin nan a yaushe tauraro zai sauka zuwa manzali kaza kuma sai ka ji an ce ai akwai abubuwa da taurarin ake musu wanda idan an yi musu to wannan za su yi tasiri akan tafiyar tasu wataƙila su sanya shi shi gudu saboda haka sai ga an faɗa abubuwa wanda yake boka ne za su kawo kaga shi kenan maimakon ajiye a nemi ruwa shayarwar ruwa daga wajen allah sai a koma ajiye ana nema daga wajen wanda yake ba zai iya bayarwa ba ba ufa talibu wal matsalo addinin musulunci haka yake ya rusa mana ya raba mu da canfi duk wani abu wanda za ake canfa ake canfawa ba shi da asasi babu kuma canfi a cikin addini babu canfi a cikin addini domin komai ana danganta shi zuwa ga Allah ne jalla wa ala wanda shi ku sha'anin Allah abu ne wanda yake ba canfi bane abu ne wanda yake haƙiƙa afillahi shak sha'anin Allah haƙiƙa ne larura ne komai kafircin kafiri ƙarya yake ya san akwai Allah babu shakka akan Allah yasa Allah ya ce afillahi shak babu shakka akan Allah saboda haka Allah shine hakika saboda haka addinin musulunci an gina shi ne a bisa ilim a bisa hakika a bisa imani mm, da gaskiya a bisa gaskiya da imani ba a bisa canfi da ƙarya da abin da yake ba shi da asasi ba wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai muhimmai waɗanda suke sun kunshi masail na aƙida masu muhimmanci ƙwarai da gaske na ƙarasa وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم فتلك عين غديقة وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وحدثني عن مالك يا ya karanta min hadisi daga malik annahu balagahu cewa hadisi ya riske shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqul ya kasance yana cewa idan an sha'at bahariya idan girgije ya taso daga jihar daga jihan teku shine yamma da madina thumma tasha'amat sannan yayi kudu a arewa fatilka ainul gudaiqa to wannan ruwa ne wanda yake mai kwarara da yawa wa Allah yastaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa gadaka to wannan gudaika tasgirin gadaka wannan ya daga cikin hadisai guda hudu da ibn abdulbar ya kasa samo musu isnadi a cikin muwatsa dukkan hadisan da imam malik zai ce balagani hadiski ya riske ni to akwai isnadi tabbatacce ibn abdulbar duk yayi bayanin su sai hadisai guda hudu da wannan hadisin da hadisin inni la ansa walakin unassali sali sun ni bana mantawa sai dai a mantar da ni don in tabbatar da sunna da kuma hadisin lailatul qadr cewa Allah Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar al'ummi gabanin sa sai ya ga kamar rayuwar al'ummarsa kaɗan ce sai ya roki Allah sai Allah ya bashi lailatul qadr khairun min alf shahr na hudu kuma shine hadisin cewa karshen abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mu'adh ibn jabal wasiya da shi yayin da ya taka ya hau kan taguwarsa zai tafi zuwa ga yaman da ya tura shi zuwa ga yaman shine hassin khuluqaka lin nas ka kyautata ɗabi'arka ga ka kyautata ɗabi'arka ga mutane wannan hadisai sune ibnu abdulbar ya kasa samun musu isnadi to ibnu salah ya yi kokari ya samu musu isnadi ya samo wannan hadisin yana cikin mu'jamul awsat na at-tabarani da kuma kitabul matsar na ibnu abid dunya kamar inda shi ibnu salah a cikin wata yar risala kankanwa wadda yayi na wato bayyana bayyana isnadan hadisai dinnan guda hudu wanda ibnu abdulbar bai samu musu isnadi ba to amma shi ma dai a wannan ɗin isnadin bai inganta ba a wannan isnadin na mu'jamul ausar ɗin da na ibn abid duniya duk isnadi ne wanda hadisi ne wanda yake da'ifun jiddan to alafar fardu sihati in muka kaddara ya inganta ma'anarsa shine wato al'ada ta gudana cewa idan kaga girgije ya taso daga yamma a can madina in kaga girgije ya taso daga yamma sannan yi kudu ai sannan yayi arewa to ruwa ne za a samu ruwa mai yawa to ina ganin masu karatun geography kuma haka ku karanta ko iska iri biyu ce kamar yadda kuka karanta a geography waɗanne ne da wanne ne north east trade wind da kuma south west monsoon wind ko geography ina yin geography ne abu a wani ba geography kai ba o chemistry ne <laughs> idan wato iska da take tuhowa daga kudu maso yamma ita ce wadda take sauko ita ce wadda yake in ta zo ake ruwa da damuna idan ta canza ta juya ta koma tana zuwa daga gabas maso daga arewa maso gabas yace ce ta sanyi ita ce ta sanyi irin wannan iskar take tasowa ta hamatan mai kawo hamada kaga daga can daga can Nijar take towa ba Nijar ba kai Chad da Libya don su ne kudu maso yamma a su ne arewa maso gabas amma arewa maso yamma ita ce mai kawo ruwan sama to wannan al'ada ce in muka ɗauka wannan hadisin ya inganta wato a gudanar da wato al'ada ta gudana cewa idan girgije ya taso daga haka ɗin to za a samu ruwa wanda ke kuma haka al'ada ta nuna idan aka faɗi wato idan alama ta tabbata a cikin halittar Allah babu laifi ka danganta ka danganta waƙi'a ga alamarta kamar yadda ta zo a cikin al'ada saboda haka idan al'ala ya gudanar da al'ada cewa yayin da aka sami irin wannan girgije ya zo ana samun ruwa don kace wannan alama ce ta cewa za a samu ruwa mai yawa babu laifi ba danganta tasiri ba ne ga wannan girgijen ko kuma ga wannan jihar an wato faɗan sababi ne ya halatta ka faɗi sababi kamar alal misali ka ce augmentin maganin augmentin ai yana kashe nau'i kaza da kaza da kaza da kaza na bacteria ya maganin cuta kaza da kaza da kaza za ka iya faɗan wannan amma ka san cewa ba da ƙarfin su bane da ƙudurar Allah ne a cikin zuciyarka to da ka dan ka faɗa bisa abin da yake Allah ya gudanar da shi na al'ada wannan tabbatar da hikimar Allah ne dan Allah cikin hikimarsa ya sanya abubuwa suna faruwa bisa sabubba akwai sabubba da ya rattaba akwai ayyuka da ya rattaba su a bisa sababi idan abu kaza ya faru abu kaza zai faru abu kaza ya faru abu kaza zai faru in kai inkarin wannan kai inkarin hikimar Allah domin Allah ya yi halittarsa a bisa hikima a bisa tsari to da ka in ka faɗi wannan kana faɗan tsarin Allah ne to wannan in ma hadisin ya tabbata kenan ya nuna kan cewar faɗan abin da yake al'ada ta gudanar da shi babu laifi kama don alal misali shine kamar munan nan watan august din da ake cewa ai ruwa yana yawa a cikin watan august in ka faɗa ta fuskar al'ada ba tare da danganta ruwan ga watan ba tare da danganta saukar ruwan da dalilinsa shine cewa watan august bane a'a a wato watan august alama ce ta lokacin da ruwa yake sauka da yawa wannan babu laifi wa ne an malik ya ruwaito min hadisi daga malik annahu balagahu cewa hadisi ya riske shi anna abu huraira cewa abu hurairata sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Sahar kana yaqulu ya kasance yana cewa idza asbaha wa qad muqira nas idan gari idan ya wayi gari alhali mutane an yi musu ruwan sama mutirna bi nau'il fathi sai ya ce an yi mana ruwa da lokacin da an yi mana ruwa da lokacin fatahi wato saboda lokacin fatahi waye me ake nufi me yake nufi da alfathu din eh alfathu din da yake nufi me yake nufi da shi fatahin nawa me yake nufi da fatahin waye yake kawo fatahi Allah ne wato an yi mana da fatahin Allah sai kuma ya karanta wannan ayar sai ya karanta wannan ayar ma yaftahi lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk wani fatahi da Allah yayi ga mutane ta rahama fala mumsika laha ba mai tsare ta wa ma yumsik wadda kuma ya tsare fala mursila lahu min ba'di ba mai turo shi bayan sa dan ya ishara ga cewa fatahin da yake nufi wannan fatahin da yake nuna in ya zo shine rahamar Allah ta zo ya bude wato Allah ya bude rahamarsa ta kwarara wato kamar ruwa din bude wata wata kofa ce Allah yake budewa sai ya kwarara saboda haka maimakon ya ce mutirna bi nau'i ya faɗi sunan tauraron sai ce bi fatke domin annau din ana yana da ma'anar alwaktu wato an yi mana ruwa da lokaci na alfathu fatahi daga Allah saboda wannan wato kalma ce ta riga ta gudana an saba da ita a cikin jahiliya barin mummunan al'ada yana daukan lokaci Allah ya ƙara ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati da da sallama yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza al'umma cikin shekaru kaɗan al'ada wadda take ta yi shekara aru aru ta dafe Ka ta kekashe a cikin zukatan mutane amma da uslubi na wato a tabshir fara wato ba abin na bayani tukuna sannan da faranta rai da tsoratarwa hmm, aka goge ɗabi'un mutane wanda suka zamanto da ga halinsu suka canza suka zamanto ɗansu mutane daban akwai wani daga cikin sahabbai yana da wata lokacin a jahiliya yana da wata farka a maka da ya musulunta ya hijira ya koma wani zuwa da aka yi maka sai ta gan shi sai ta ce a'a ga mutumin zo mu shafi ɗaki mana sai ce ina a yanzu na musulunta ni musulmi ne allah ya hana wannan sai ce wato sai ta wato kamar sai ka suranta irin wani irin abin nan dinnan wanda take ita ga baki ɗaya rayuwarta a cikin wannan rayuwar ta sani kilaki ce a cikin wannan ta sani saboda haka irin tana suranta irin ga wani tsohon farkanta da ga irin sharholiyar da suke yi yanzu ga shazo zai tuna mata da wannan lokacin na shekarun da za a yi shagali ta kan cewa ya daina sai ta mamaki ah, wannan da ya same shi ko hankalinsa ya jiye ya zama to wani abu daban to tarbiyya kenan ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya canza al'umma banda mutanen ɗaiɗaikun mutanen gabaki ɗaya al'adar ta larabawa ta canza ta zama ta wani abu daban to faɗin wani irin kaga hatta irin waɗannan alfad na fuzza da ake yin su wanda ba ka ɗaukan su da wani magana annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale su ba sai da ya canza sai da ya horar da al'umma yadda za su rabu da irin waɗannan maganganu to wannan yana wannan shine karshen wannan babi kamar yadda imam malik ya kawo kuma da shi ne ya kare abin da ya danganci al-istisqa sallar roƙon ruwa kuma wannan ya nuna mana kan cewar shi sha'anin sha'anin roƙon ruwa shi kansa yin roƙon ruwa ya nuna kan cewa an na yadda cewa mai tasiri wajen saukar da ruwa shine Allah akwai 'yan jahiliya kamar yadda muka gani ga itikadun suna ganin tauraro shine mai tasiri akwai kuma masu imani da da da menene ake ce musu a me ake ce musu masu duba yanayi din nan masu ilimin yanayi ba geography ba a'a ba astronomy ba geo ba geology ba meteorologist meteorologist shine ilimin yanayi ko ilimin weather in kuntuna bara a cikin watan march mai suka ce ai wannan shekara a cikin watan march mai suka ce sun ce fari za a yi ko ba haka ba sun ce fari za a yi to gashi an zo an gama shekara an yi fari to kun ga idan kuka imani da su su masu zai za su hana ku roƙon ruwa sai su ce a ai wannan da biya ta riga ai fari za a yi kuna kun ce za ku je ku wani salon roƙon ba ta lokacin ku kuke yi wannan abu ya ilimi ya nuna kawai je ku haƙura kawai a san yadda za a nemi abinci a shigo da shi a ajiye kuna ɓata lokacin ku ko kuma su ce a ai dama yanayi yana juyawa akwai wani juyi wanda yake bayan kowane shekara kaza za a sami irin wani duk wannan domin a nuna kan cewa wani ne yake da tasiri ba Allah ba duk waɗannan nau'i na mutane guda biyu in ma sun yi roƙon ruwa sun yi ne kawai don dai a zo a gani amma ba su imani ba ba su yi da roƙon ruwa ba su yi cewa Allah wannan roƙon ruwan ruwa Allah wato Allah yana da ikon in ma al'adar haka ta nuna Allah yana da ikon ya canza al'adar ya kawo ruwan ba idan ilminsu ya nuna kan cewa fari za a yi suna ganin ba wanda ya isa ya hana wannan babu laifi ka je kai bincike ka gani ga yadda al'ada ta nuna ga yadda al'ada ta nuna ka ce ga yadda al'ada ta nuna saboda haka ga abin da ake ga abin da yake fuskanta mu don haka me magani a fuskanci Allah domin shi Allah shine yake kawo al'adar kuma shine wanda yake rusa al'adar shi ne yake rusa al'ada to gani ba wanda Allah ya rusa musu al'ada ga sunan tarihi a cikin tarihi na annabawa da da kuma labarukan salihan bayan Allah to don haka wannan ya nuna mana munasabar kawo wannan hadisin da imam malik ya kenan kan cewa masu irin wannan itikadi na jahiliya da kuma na jahiliyar wannan zamanin na jahiliyar wannan zamanin su ne waɗanda suke suka yi imani da ilimin su farihu bima indahum falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm yayin da aka kawo musu da manzanni suka zo musu da ayoyi daga su sai fi suka yi alfahari da abin da suke da shi na ilimi suna ganin a ai suna da ilimi wannan abubuwan da ake faɗa na na labarukan mutanen da wannan abu ne wanda yake kuma wani abu daban to akwai masu jahiliyar wannan zamani da kuma su suke ganin ilimin su ya kai kan suna da ƙudura a kan yanayi da abubuwan da ke gudana a cikin halitta to su ma irin waɗannan suna inkarin wato ba sa dan suna inkarin tasirin Allah a cikin wato saukar da ruwan sama saboda haka su ma haka za su yi inkarin yin sallar roƙon ruwa ko kuma ko sun yi ta ba da imani za su yi ta ba ba da imani za su yi ta ba saboda suna gani ba su da yaƙini akan cewa tasiri ga Allah yake jalla wa'ala amma musulmi su ne wanda suke itikadin cewa tasiri ga Allah yake duk wanda ya san cewa tasiri ga Allah yake to ya san babu mai iya saukar da ruwan sama in ba Allah ba saboda haka sai ya ɗauki sai ya je sallar istisqa'i wanda ke tama shine munasabar da Imam Malik ya kawo wannan hadisin bayan salatul istisqa na'am an tambayoyi ko abin ka duba littafin abin nan tuhfatul fil maulud na ibn al-qayyim sannan a cikin muwatsa ma al-imam al-baji ya kawo magana da kuma ka duba sharhohin risala ma amma dangane da hadisai hadisai din ba su inganta ba duk da yake an dan an ruwaito shi daga fi'ilin daga fi'ilin fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na'am amma daga hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam babu hadisin da ya nuna a dai inganta amma ibnu qayyim ya kawo maganganu a kansa ta hajji insha Allah kafin ya kwanta ba kuma bayan ya tashi daga wajen a eh lokacin da aka fi son a yi wuturi shine a ƙarshen dare saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhir salatikum ka Aisha radiyallahu anha ta ce wanta ha wutru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila sahar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tike a ƙarshen rayuwarsa ya zuwa ga wato ƙarshen dare min kullin Aisha cewa ta min kullin layl qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min awwalihi wa min wasatihi wa min akhirihi wantaha witruhu ila saha daga dukkan juz'i na dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi witri yayi a farkon dare yayi a tsakiyar dare yayi a ƙarshen dare amma abinda al'adar sa ta tike na yin witri shine a lokacin as-sahar wato lokacin sahur ƙarshen dare an fi so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai hadisi ma wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha sa'atu mutu da ya kwanta min a nassin hadith din a a man istata an yutira awwal al-layl falyutir awwalahu wa man istata an yutira akhirahu falyutir akhirahu wa dhalika khair wa dhalika khair aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wanda yake da iko ya wuturi a farkon dare ya wuturi a farkon dare wanda yake da iko ya wuturi a ƙarshen dare ya wuturi a ƙarshen dare kuma wannan shine ya fi alkhairi

kuma wannan alƙadi iyad a cikin ka duba cikin kitabul aqiqa na a cikin fatihul bari sharhin bukhari kitabul aqiqa a babin farko ya kawo maganan imamul imam ya kawo maganan alƙadi iyad da yake nuna a cewar a abincin walima abincin akika naman aƙiƙa za a iya yin abinci da shi a kira mutane su zo su ci na walima kuma wannan shine asali dama na yanka da ake yi in aka yanka a yi sadaka a ci sannan a yi hadiya da shi kuma wannan ba babinsa ba babin addini ba ne babinsa ba babin addini ba ne babi ne na al'ada a babi ne na fili wanda yake asalinsa ja'izi ba a yi itikadin kan cewar akwai wani lada da ake samu a cikin yin wannan walimar ba ko kuma a yi itikadin kan cewa yin wannan walimar ta ɗaya daga cikin sunnonin suna ko sunnonin rana bakwai ranar bakwai ga wata kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ne idan yayi tafiya ya dawo kamar inda yazo a cikin bukhari inda yazo a cikin bukhari hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya yana yanka saniya ya tara sahabbai a ci domin godiya ga ni'imar Allah cewa ya dawo lafiya kaga wannan ba a ce wannan yin haka ba a ce akwai wani idan kai kai kana da lada dan kayi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi amma ba a ce yin wannan ba a ɗauke shi ta babin addini ba wata ibada ce ta dawowa sunna ce ta dawowa daga wato ibada ce ta dawowa daga tafiya abu ne wanda yake idan aka yana cikin asalin babinsa na halacci amma kuma zai samu wato a istihbabi saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam to na ni ina ganin kada mutane su tsananta akan cewa suna ganin sai sun samu wato hujja balo-balo na su tara mutane su ci abinci ranar suna amma kuma ba wannan kuma fa yana nufin kan cewa ne za a koma al'adar

sahabbai kamar yadda na jin sahabbai sun sha bamban aisha ta tsananta wajen cin abincin da aka yi na bikin na bikin wato kirsimeti na bikin na bikin wanda ba musulmi ba dai ta tsananta ta ce wanda ya ci abin nan ta ce haramun ne sai na ali ya sassauta ya halatta hmm? to ni ina son ina son jama'a ina son ku lura ya kamata ku lura don gami da sha'anin ahalul kitab yahud da nasara shekul islam ibn taimiyya yana cewa daga cikin hikimar allah na kyale yahudu da nasara shine su zamanto shaida ga ingancin annabcin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ingancin addinin musulunci wa yaqulu ladina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab kafirai sun ce kai ba manzon Allah bane ce ne musu ya rasulullah Allah ya isa shaida tsakanina da ku da kuma duk wanda Allah ya bashi ilimin littafi shi ma ya isa shaida awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il shin ba su da aya ne akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa alqur'anin nan malaman bani isra'il sun san shi saboda haka hikimar suna nan hikimar a kyale su don su zamanto hujja da shaida akan gaskiyar addinin musulunci shi sa aka kyale su kan addinin su aka ce in dai za su zamanto karkashin daular musulunci to su zauna kan addinin su ba dole ne sai sun bar addinin su zo sun shiga musulunci ba a cikin ina karatun mudawwana makon da ya wuce da muka yi karatun istisqa nake ganin an tambayi imam malik idan musulmi suka zo za su tafi roƙon ruwa sai yan ahalun zimma kirista su ma suka ce za su je su tasu irin addu'ar ta roƙon ruwa a kyale su ko a hana su ce a kyale su tare da cewa muna imani cewa addu'ar da suke ba ingantatta ba ce tunda shirka suke a cikin addu'ar amma aka ce a kyale su tunda Allah ya kyale su ya ce a kyale su su shirkar tunda kyale su su addinin su ya ce a kyale su su shirkar ne tunda suna shirka a cikin addinin su amma Allah ya ce a kyale saboda hikima wadda yake tafi ganin abu wadda mu muke gani kuma Allah ya raba su kashi biyu akwai waɗanda suke waɗanda suke wato masu yaƙi da addini masu taimako akan a rusa addini masu karfafa juna kan arusa addini waɗannan Allah ta'ala ya ce inna ma yanhakumullahu anil ladina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahu wanda Allah ya hana ku ku hulɗa da su sune waɗanda suka yaƙe ku a cikin addinin ku suka yi keniya da juna akan fitar da ku daga cikin gidajen ku to waɗan kan ku jibince su waɗannan ne Allah ya hana ku kan ku jibince su amma yace ɗaya ɗaya kacin kuwa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah bai hana ku ba ga waɗanda yake ba su yaƙe ku ba a cikin addininku ba su yaƙe ku ba akan ku bar addininku ba su kore ku daga cikin gidajen ku ba kan ku kyautata muku tabarruhum albirru shine nagarta ku yi nagarta a gare su wa tuqsitu ilaihim ku yi adalci wajen mu'amala da su saboda haka kaga an nuna akwai guda biyu don haka wannan zai sa ka gane bambancin fatuwar sahabban nan sayyidina ali ya je ya zauna a iraq wanda zamansa a iraq iraq ta fi wato an fi samun waɗanda ba musulmi ba a iraq bisa madina madina kusan duk sahabbai ne musamman lokacin da bayan kashe sayyidina umar wanda ba musulmi ba yawanci an kore su daga cikin madina don wanda ya kashe sayyidina umar majusi ne abu lu'lu'a har sai na umar cewa na gaya muku kada ku kyale waɗannan mutanen su zauna a cikin saboda haka bayan kashe na umar yawanci duk an kore su saboda haka halin madina daban take da halin kamar irin su kufa inda sayyidina ali yake wannan zai sa ka fahimci ya aka yi na ali yake babu laifi ka iya cin abincin su saboda kuna zaune tare da su ba zaman doya da manja ba ba zaman mayaka ba ne zama ne wanda yake kun yi sulhu ba yakin ku suke ba saboda haka kai musu birru babu laifi idan kuma yana daga cikin yin nagarta din kan cewar idan yana daga cikin nagarta kan ka yi masa abin nan ka ce abin nan ka ce masa ka nuna kan cewar yi masa gaisuwar tasu idin kan cewa abin nan barka da da da kirsimeti alal misali barka da bikinku barka da idinku hmm? barka da idinku yana daga cikin albirru yana daga cikin almabarra saboda haka ni a fahimta ta wannan duk da yake za ka ga abin nan akwai maganganu na cin abincinsu da waɗansu suka tsananta tsananta wasu akan yanka ne abin da aka yanka don wannan ranar in aka yanka don ranar kirsimeti to wannan waɗansu daga cikin sahabbai sun ɗauke shi na daga cikin ma'uhilla li ghairi lahi bihi an kira su an yi ne domin wani Allah saboda haka wannan suke haramta a ci amma abin da yake ba na yanka ba kamar 'yar alawa kamar kek kamar wannan babu abin da abin nan ba girmama ranar ba ne in kayi ba girmama ranar ba ne in ka ɗauke shi ta babin mabarra ne gare shi ta babin nagarta gare shi kyautatawa saboda kuna zaune makwabcinka ne alal misali kana zaune makwabcinka ne yana shigowa gidanka sorry abin nan za ku fito tare ku gaisa sannan kuma ya zama tokan cewa ranar kirsimeti tunda an ce baka sai ranar kirsimeti kawai ka canza masa yana gana ganin sai ka daura fuska na babu ma'ana a cikin wannan hmm. babu ma'ana a cikin wannan saboda haka yana ganin kada mu mu bambance tsakanin wayannan masail din guda biyu wallahu ta'ala a'lam lokaci yayi sallam eh? magana ce to mala hamza tana da ta'aliki eh. Eh. yanka din nan shine aka

a eh, eh, duk bai dace ba bai dace ba ai kaga akan wannan akan wannan ne Allah ya saukar da farkon suratul ahzab da zaidu ai ce masa ake zaidu ibnu muhammad zaidu dan annabi muhammad Allah ya ce a a ud'uhum li abaihim ku kira su da sunan iyayensu maza ko aqsatu indallah shine yafi adalci wajen Allah saboda ba a ba za a irin wannan ba wannan karar da muke yi ba a yin da a kira mutum da sunan a sa su da sunan iyayensu na'am idan mutum ya ruku duk wanda ya daidai ne zai iya yin tasbihi guda daya an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'u yi ta subhana rabbiyal azim ya tsawaita abinda kawai yake faɗa kenan zai kuma iya hadawa ka iya duk za ka iya haɗa su duk wanda suka zo a cikin sunna za ka iya haɗa su kai addu'a yi eh? sai sake addu'a buɗe sallah ai shine asali eh, za a ga yawanci za a ga limamai suna wannan kuskuren a wajen tarawi sai ga inda suka yi a farko shi shikenan sauran rako'in ba sa yi ai kowace raka a biyu da ta taɓa kowace a biyu kowace raka in kai sallama ka gama sallah wata in ka sake kabbara harama wata sabuwar sallah ce kuma dukkan sunoninta haka za kamar yadda za ka yi kabbara harama haka za ka yi wannan tun da ka buɗe wata sabuwar sallah ne haka ita ma za ka yi wannan addu'ar bisa sunna tun da ka buɗe sabuwar sallah ne na'am ka yi a waje shine ya fi saboda ka sami damar yin zikirin alwala tun da kaga ba za ka iya bismillah ba a cikin banɗaki sai dai kuma gashi yin bismillah a cikin kafin ka yi alwala sunna ne saboda kaga za ka rasa sunna yi a zuciya daban yake da yi a bayyane annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa ba a zuciya ya yi bismillah ba a bayyane ya ce tawadda'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah saboda haka ka fito waje ka yi shi ne ya fi amma in kai a ciki din babu laifi alaikum salam eh dama wannan shine asali abincin ahlul kitab halal ne a gare mu wannan shine asali to amma kaga wani ita wani ita kanta wannan ayar waɗansu malamai sun yi taksisinta ga abin da yake ba ma wa ma cewa wannan ma uhilla li ko na ahlul kitab kamar yanda al munkhaniqa wal mawqudatu wal mutaraddiya ko na ahlul kitabi ne ba za a ci ba hmm? to haka zalika abinda aka yanka aka faɗi ba da su aka yanka domin wani Allah shi ba za a ci ba to shine waɗannan sabai suka ɗauki abin yankan da aka yi domin ranar kirsimeti ta wannan babin saboda haka suka haramta shi e shi ce wanda suka ce ba za a ci ba wanda suka ce ba za a ci ba umuman abincin ga baki daya kamar su Aisha radiyallahu an sun ce saboda abin nan saboda girmama su saboda abin nan abin da suka yi ne domin nau'i ne na shirka girmama wannan ranar nau'i ne na abin nan nau'i ne na shirka wanda kuma suka ce za a ci kamar sayyidina ali hmm? su kuma suna ganin kan cewa wannan ba babinsu ba wannan babinsa bane sun tsaya ne akan hana abin da yake yanka abin da suka yanka ba da sunan Allah ba hmm. to malam tambaya ka ita ce za ta zama ta ƙarshe ko na'am na'am eh eh eh shine wani abincin ba shi da abinci wani yana daga cikin abincin ahalul kitab da aka halatta mana kuma ci din idan sun baka dan ka ci ta babin kan cewa suna farin ciki sun kawo maka in ka dauke shi ta babin kai mabarra a gare su ka kyautata musu kamar yadda Allah ya faɗa an tabarruhum babu laifi a cikin wannan نعم سبحانك اللهم وبحمدك